laysa ala qatilihi diyatun li'annahu mukabirun qultu haza ala wajhayn Ahduhuma, an yuqtala daf'an li sawlihi anha مثل أن يقهرها فهذا دخل في قوله من قتل دون حرمته فهو شهيد وهذه لها أن تدفعه بالقتل لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل وفيه قصتان عن عمر وعلي معروفتان وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان أحدهما أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال فهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا قول السدي قد قاله غيره غيره وذكر أبو الوالدي أن هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء يحق أن يكونوا محاربين والثاني أن لا يكونوا ذوي شوكة بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا حتى إذا صارت عندهم عندهم عندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة كما قال السدي يقتل عيبا وإن كانوا جماعة في المصر فهم كالمحاربين في المصر وهذه المسائل لها مواضع أخرى والمقصود أن الله أخبر أن سنته لن لن تبدل ولن تتحول وسنته عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين نذيره الماضي وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة ولهذا قال أكفاركم خير من أولئكم وقال أنشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أشباههم ونزراءهم وقال وإذا النفوس زوجت قارن النذير بنذيره وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وقال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 وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء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 barkanmu da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau muna nawa ne ga wata yau muna takwas ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama hudu, wanda kuma yake daidai da biyar ko ga watan tara miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi wal butlan wallafar shekul islam taqiyuddin ahmad ibn abdulhalim أحمد ابن ibnu الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى وأنا شيني درس من 32 ibn taimiyya alaihi rahmatullah cikin fassarar da yake yi wa faɗar Allah subhanahu ta'ala sunnatallahi eh, fil ladina khalaw min qabl wa tajida li sunnatillahi tabdila wajen fassara wannan ayar ya kawo maganar as-suddi Isma'il suddi wanda Isma'il suddi eh, ya fassara wannan ayar da take cewa mal'unina ainama thuqifu su abin la'anta ne duk inda aka gansu ko aka haɗu da su a kama su a yi musu mummunan kisa cewa tana nufin mutanen da suke wato yi wa mata fa to nuna fin ƙarfi ne ga mace don yi ƙulto wannan hukunci ya kasu gida biyu ahaduha an yuqtala daf'an li saulihi anha na farko a kashe shi domin ba ta kariya daga farmakin da ya kawo mata a je wajen ba ta kariya daga farmakin da zai kawo mata har a kashe shi wato ya zo da ƙarfinsa da makaminsa mijinta ko wani ɗan uwanta ko wani mai kawo mata ɗauki wajen ƙoƙarin ya wato tunkuɗe shi ko ya kare ta daga wajensa sai kashe shi misla an ya ƙaharaha misalin ya nuna mata fin ƙarfi sai wani ya kashe shi wajen ba ta kariya فهذا Khalafi, في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل to wannan ya shiga ƙarƙashin wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa wanda aka kashe wajen kare alfarmarsa wajen kare mutuncinsa a huwa shahid to yayi shahada wannan lafazin kamar da muka yi magana kalmar hurmatihi Ibn taymiya ya maimaita ta a wasu littattafansa wanda alama yana ambatar hadisin daga abin da yake a kansa wato ba wai yana koma ga littattafan hadisin bane lokacin da yake faɗarsa don haka ya tsaya a kwakwalwarsa da wannan lafazin amma wannan lafazin babu shi a kutubus sunna littafan sunna mashhurai ba su zo da lafazin hurmatihi ba an zama man qutila duna damihi man qutila duna malihi fa huwa shahid amma ba a samu man qutila duna hurmatihi ba an dai yawa imamu ahmad tambaya akan wannan kamar da yake cikin babin nan as'ila su'alat na khallal ko kitabus sunna na khallal an masa tambaya akan wannan cewa yaya mutumin da yake rigima ko yake yaƙi domin kare kansa domin kare hurmatihi wa ahlihi mutuncin gidansa da iyalansa faƙala yuqatilu duna hurmatihi yace eh zai iya yin yaƙi wato zai iya kisa ma in ta kama don ya kare mutuncin iyalinsa wataƙila wannan lafazin na imam ahmad shi ya zauna masa kwalwa sai danganta shi da hadisin amma abin da ya zo a hadisin mun da duna malihi فهو شهيد دون دمه فهو شهيد وهذه لها أن تدفعه بالقتل don haka ita wannan matar da ƙoƙarin nuna mata ƙarfi a yi mata faɗe tana da damar in za ta iya wajen kare kanta mata ta kashe wanda yake mata wannan ƙoƙarin faɗi lakin idza tawa'at amma in ta ba da kai fa fihi niza'un wa tafsir to wannan akwai tattaunawa ta malamai akwai kuma bayanai daki daki wanda ba nan ne mahallin su ba wato ita dukiya mutum na iya sarayar da ita don ya kare mutuncinsa don ya kare ransa wato zai iya bayar da dukiyarsa ko nawa ce don ya fanshi iyalansa ya fanshi mutuncinsa da sauransu amma shi mutunci ba a sarayar da shi mutum ya sarayar da mutuncin matarsa saboda ya kare kansa ko ya kare dukiyarsa saboda ka gare ya tsaya yi rikicin ya yi rigimar ko da za a zai rasa ransa wannan shine abin da ya dace domin shi shi ita dukiya da baka da ita ka samu kuma zaka iya samu nan gaba ko da ka rasa yanzu kuma in baka rasa ta wannan hanya ba za iya rasa ta wata hanya daban amma shi mutunci wani abu ne wanda yadda bahaushe yake cewa madara ce in ta zube ƙasa ba ta ibuwa saboda ka in aka riga aka tirsasa aka tirza ka a cikin ƙasa shi kenan abin ya bi mutum kenan to shi yasa shi ba a sakaci a kansa za a iya haƙuri da dukiya amma suna cewa mutunci kada mutum ya sake ya bi ƙauya akan mutunci wa fihi qadiyatan min Umar wa Ali ma'rufatan akan wannan mas'ala akwai hukunci guda biyu ɗaya daga Umar ɗaya daga Ali wanda sun shahara a littattafan sunna ibn taymiya anan bai kawo su ba amma abdurrazzaq a cikin al-musannaf ya rawaito kissar sayyidina umar haka na ibn abi shayba shi ma a kitabul musannaf ya rawaito wannan kissar haka nan al-baihaqi a cikin sunan al-kubra cewa wani mutum ya karɓi baƙuncin wani ɗan ƙabilar Huzayl ya ce daga cikin ƙabilun Larabawa ya zo ya karɓi bakuncinsa. to sai zanto wata daga cikin iyalin wannan gida wata, wata, jariya wata kuyanga ta tafi za ta yi wa itace saboda ka sai ya bi ta ya nemi ya nemi mata faɗi kuma sai ta ɗauki wani dutse sai ta jefe shi da shi sai ya zama ajalinsa saboda ka sai ya mutu sai aka kai al'amarin gaban umar ibn al-khattab cewa ga wannan baƙo ne amma ya yi ƙoƙarin lalata da wata amma ita ta kashe shi wajen kare kanta shi ne sai san Allah ne saboda haka ba za a ba da diyarsa ba har abada wato jininsa ya tafi a banza saboda ta yi haka wajen kare kanta wajen kare mutuncinta saboda ka ba maganar a bishi wato a biya diyarsa ko kuma ita a ce za a yi kisasi a kanta ita kuma kissar Ali ibn Abi Talib tana cikin muwatta na Imam Malik bai haƙi ya ruwaito ta a cikin Sunan al-Kubra shi kuma wani mutum ne cikin mutanen Sham ana ce da shi Ibn Khaybari ya samu wani mutum tare da matarsa saboda haka sai ya kashe shi ko ma aka ce ya kashe shi ya kashe matar su duka biyun da haka sai sayyidina muawiya sai ya aiko da tambaya ya rasa yadda zai masa zai hukunci ga wannan mutum ibnu khaybari da ya kashe wani kwarto da ya kama a gidansa ya kashe kuma matarsa saboda haka sai aka aka kawo kes din gaban muawiya lokacin yana gwamna a sham da ya rasa yadda zai sai ya rubuta wa abu musa al-ash'ari an san abu musa al-ash'ari yana tare da ali ibn abi talib sai ya rubuta masa cewa wannan wani kes ne ya zo gabana amma ina son ka tambayan mun da ali kaga wannan yana nuna cewa abubuwan duk da ke faruwa tsakaninsu suna yin shi ne dan Allah ka san yanzu anan ɗalibinka ne in wani abu ya shiga tsakanin sai ce ya daina zuwa makaranta ya daina karatun kuma ji yake yi kamar wai wai kai yake wa uku ba tunda bai zo karatu ba ce kai rabu da shi na daina zuwa karatunsa ka duba yadda aka fafata tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina ali da kashe-kashe da zubar da jini amma yanzu wannan harka ta addini ya ce aje a tambaya masa sai amma sai ya bi ta hanyar abu musa al-ash'ari to shine abu musa al-ash'ari sai je yake tambayar sayyidina ali bai dai gaya masa daga waye tambayar take ba shi kuma da aka tambaye shi sai ya ce wannan dai ba a ƙasa ta faru ba inda a ƙasarsa ya faru shi za a kawo kesu sai ce wannan ba a ƙasa ta ya faru ba sai ce sai ya gaya masa eh sai ya gaya masa eh wannan ya faru a sham ne ma'awuyar ne kuma ya rubuto yake tambaya Za ka da ya faɗa masa haka sai ce ana abul hassan sai ni baban Hassan. wato ya yi wa kansa kirari sai ya ce in lam ya'ti bi arba'ati shuhada falyota bi rummatihi idan mutumin nan bai ka shaidu hudu ba idan mutumin nan bai kawo shaidu hudu ba to a danka shi a hannun wanda ya kashe musu dan uwansa su karbi su nemi kisasi wato ba za a karbi da'awarsa ba tunda yanzu shi da awaye cewa ya yi kisan saboda ya gansu tare to kuma a ka'idar musulunci wannan da'awa ba a karɓarta daga hannun mutum law yau tsannas bi da'awahum ladda rijalun dima'a labda'a aqwamun rijal eh, dima'a aqwamin wa amwalahum da za a ce kowa ya yi da'awar abu za a ba shi da'awarsa za a ba shi gaskiya to da kawai mutane sai su rika da'awar dukiyar wasu ko jinin wasu annabi ya ce albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar duk wanda yayi da'awar wane ya mun kaza to ya kawo hujja wanda kuma ya ce shi bai yi ba to yayi rantsuwa to saboda haka ya ce in lam ya'ti bi arba'ati shuhada falyu'ta bi rummatihi gaba ɗayansa a danka shi don a yi masa kisasi to kaga wannan yana nuna cewa idan da mutum zai yi da'awar ya kashe matarsa ko ya kashe wani da zummar cewa ya same shi tare da matarsa to wanda ba za a karba ba sabanin wanda yake wajen kare kansa kamar ita waccan mata wanda na Umar ya ce babu maganar diya wannan mutum Allah ne kisan Allah ne saboda ka ba maganar da diyarsa har abada kaga ita wajen kare kanta ne abin ya faru saboda ka ba da awa bace to ita su waɗannan sune ne ɗin din da yake ishara zuwa gare shi yace wa amma fa fajara biha mustakrihan wa lam tajid man yu'inuha alayhi fa hu fa haula ilawan amma wanda zai yi fajirci zai lalata da mata bisa tilas bata samu wanda zai taimake ta wajen bata kariya ba to irin waɗannan kashi biyu ne ahaduhuma kashi na farko an yakuna lahu shaukatun kal na li akhdh amwal li mal ya zanto wannan yana da ƙarfi yana da makami watakila yana tare da wata daba wanda suke fashi suna kamar waɗanda suke fashi suna karɓar dukiyar mutane wato hukuncinsa hukuncin waɗanda suke tara hanya suna fashi wato duk wani wanda zai yi amfani da ƙarfinsa ko makami ko suna da yawa yana da gang da suke shiga gidaje suna mata faɗi su zare makami su yi mace faɗi to wannan hukuncin su hukuncin almuharabun almuharabun su ne waɗanda suke tara hanya don su kwace wa mutane dukiya suke tara hanya domin su firgita mutane su hana musu zaman abin nan ba dan ko ba dan su kwaci dukiyarsu akwai wanda za su tara hanya saboda ana rigima misali ana rigima tsakanin eh, ƙasa da ƙasa ko yanki da yanki wasu su su ɗau makami su tara hanya su ce ba za a shiga yankinsu ba wannan ba su kira muharabun ba wannan idan ƙarƙashin wani shugaba suke wannan abin ana kiransu Bogat, ana so kiransu Bogat. amma shi muharib muharib shine wanda zai dau makami ya tare hanya ba dan komai saboda ya firgita mutane ya kwaci kudin su shine muke cewa dan fashi to wannan hukuncin su sune wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul maida إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض wannan su ne sakamakonsu kamar yadda Allah ya zana an yuqattalu ko dai a karkashe su aw yusallabu ko a gicciye su aw yusallabu aw tuqatta a wa arjuluhum min khilaf ko kuma a ciccire abin a yanke musu hannayensu da ƙafafuwansu bisa abin nan saɓani. wato a yanki kafar dama da hannun hagu abin da hannun hagu ko kafar hagu da hannun dama aw yunfaw min ko kuma a kore su wato kamar yanzu a ce a je a daure su to wannan shine hukuncin da za a yi wa kowanne gwargwadon irin laifin da yi in an same shi har yayi kashe mutane to kaga wannan an yuqattalu aw yusallamu lifi da asal shi shine bayan an kashe shi aje a gicce gawarsa a bakin hanya ko akan eh, abin nan hanyar shigowa kofar gari sai da kowa ya zo shigowa ya ganshi. shi a yi wajen kwanaki a kwanaki a haka wannan kai matuƙa sai sun fita bayan gari ba da waɗancan kaga shi ba a bayan gari ba watakila a kashe ɗan fashi to shine yace ahaduha an ya kuna lahu shaukatun kal muharibina li akhdhi ya zanto yana amfani da ƙarfi bisa hukuncin da ake wa 'yan fashi shi ake masa to shine yace wa zakar ibn al-arabi ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi ya ambaci anna hadhihi jarat indahu irin wannan kes din ya faru gare shi irin wannan qadiyar ta faru gare shi wara'a anna haula'i ahqqu bi an yakunu muharibina ko muharibina afwan ba muharibina ba muharibina saboda haka yaga waɗannan su suka fi cancanta ma a kira su ƴan fashi wanda zai fashin mutuncin mace ya fi wanda zai fashin dukiya muni gara mai fashin dukiya akan wanda zai fashi zai fashin mutuncin ƴa mace ah, Isar ibn al-Arabi Abubakar Abubakar Muhammad ibn Abdullahi ibn al-Arabi al-Maliki al-Ishbili mutumin Ishbiliya ne cikin ƙasar Andalus ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar malikiya alƙali ne malami ne kuma wato babba wanda ya yi yawace yawace garuruwa neman ilimi ya je alharamaini makka da madina ya shiga bagadaza ya je baitul maqdis ya je Dimash. kuma mutafannini ne yana da wato ido a fannonin ilimi daban-daban zahabi yana cewa kana saqiban zihni mutum ne mai kaifin kwakwalwa azbal mantiki mai iya magana mai daddadar magana karima shama'ili mai kyawawan ɗabi'u kamilar su'udadi mai cikakkiyar shugabanci ya yi alƙalanci a ashbiliya kuma an yaba wa irin yadda ya tafiyar da sha'anin alƙalancinsa illa iyaka dai an same shi yana da tsauri a harkar alƙalanci saboda haka aka cire shi baya daga kafa ko kaɗan to da aka cire shi ya ci gaba da harkar yada ilimi da rubuce-rubuce Ina da manyan manyan littafai yana da littafin akamul qur'an wanda wannan issar a ciki ya faɗa ƙarƙashin wannan ayar ta cikin suratul ma'ida inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu ƙarƙashin tafsirin wannan aya ambaci kissar da zamu ambata a yanzu yana da littafin aridatul ahwazi eh, fi sharh jami'at tirmidhi yana da littafin al-awasim min al-qawasim da littattafai da dama ya rasu shekara ta 543 543 a garin Fas cikin kasar Morocco to ya ka kissar a cikin ahkamul Qur'an juz'i na biyu shafi na 597 taba'ar al-Bajawi Ali al-Bajawi a ciki yake cewa lokacin da yake alƙali yana ba da labari ce lokacin da nake alƙali an kamun wasu mutane da suka fita a cikin tim a gungunsu wato suka yi wato ganganku suka fita suka kama wata mace da ƙarfi suka ƙwace ta suka kama ta da mijinta da sauran musulmi suka ji suka yi mata faɗi irin da yadda yanzu ake satar mutane a fita da su ban sun kama ta sun kama mijinta sun kama wasu musulmi sai suka je suka yi ma matar faɗi to amma sai aka ci gaba da bibiyar su ana ta neman su har aka kama su sai aka kawo masa shi aka kawo masa case din su kotu gashi sun kama wata mace da karfi sun mata fadi sun kidnapping ɗinta sun mata fadi to sai da yace sai sai na tambayi wasu masu fatawar da Allah ya jarrabe ni da su wanda Allah ya jarrabe ni da su nace ya suke ganin wannan mutane wani hukunci ya dace a yi musu kawai sai suka kada baki sai suka ce ai waɗannan ba za a yi musu hukuncin yan fashi ba suka ce domin shi fashi dukiya ake wa fashi su ne alhiraba ta kunu filmal waɗannan kuma mace kawai suka yi kwaɗi to shi ne da suka gaya masa haka sai yake ce musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya gaya musu ya ce alam ta'lamu anna alhirabata fil furuji afhashu minha fil amwal kusan san fashin mutuncin 'ya'ya mata ba ya fi muni sama da fashin dukiya ba ku san da wannan ba ya ce da su mutane za su iya yarda su rarsa dukiyoyinsu a karɓe dukiyoyinsu daga hannayensu za su iya haƙuri amma mutum ba zai yarda a yi masa fashin issa ko matarsa zai iya yarda a yi masa fashin dukiyarsa ya haƙura amma ai masa fashin mutuncin yarsa ko mutuncin matarsa to ba zai hakura ba to shine ne yake gaya musu yace ce da akwai wata ukuba sama da wacce Allah ya faɗa to wanda zai yi irin wannan fashi ita zan masa wato da akwai wata ukuba sama da an yuqattalu aw yusallabu da Allah ya faɗa to da waɗannan ita zan musu yace wa hasbukum min bala'in suhbatul juhal ya ishe ku bala'i ku zauna da jahilai to yana magana akan waɗannan malaman fatawa ce waɗannan jahilai ce bala'i ne ce wa hususan fil futiya wal qada ce musamman a sha'anin fatawa da alƙalanci Allah ya jarrabe ku da masu fatawa jahilai da alƙalai jahilai ce to wannan bala'i ma ya ishe wannan tun a lokacin sa karni na shida yanzu muna karni na goma sha biyar tun a karni na shida yake maganar wannan yanzu wani wani na ana sa shi yana fatawa wai an saki mace da ciki yake cewa ai bai yi ba sakin bai yi ba ba a saki duk wanda ya saki matarsa da ciki ba ta saku ba ni ban san a wani fiqh zai karanta wannan babu wani fiqh da zai karanta wannan duk inda yaje ake maganar iddan mata za a faɗi iddan mace mai ciki a cewa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna mace mai ciki iddar ta karewar iddar ta ta haihu to in ba a yi saki ba ya za yi idda amma nana ta yake yace yanzu ana ta irin wannan kuskuren ana nan ana ta wannan kuskuren wai mutum ya saki matarsa da ciki wai ta haihu a gidansu ce bai saki ba ta saku ba kaga ko ta haihu ta je ta yi wani auren shi a gunsa da aurenta kuma an ɗauka an kawo shi gidan talabijin wai yana shi ne mai fatawa a gidan talabijin hmm? to wannan irin bala'i har ina ka yi fatawar abin da yake cikin littafin malikiyan ma ba a ce ka ma fita daga malikiyan ba tsaya a ciki ina za ka samu irin wannan shirme duk wani littafin da ka buɗa na fiƙihu za su yi maganar saki za su yi maganar idda Hmm? to shine anan yake cewa ya ishe ku bala'i a jarrabe ku da zama da jahilai musamman a harkar fatawa da harkar alkalanci to saboda ka kaga ibn al-arabi abin yake gani kenan cewa duk wanda aka samu ya ya kama mace ya nuna ƙarfi ya mata faɗi da ƙarfi to hukuncinsa ɗaya da hukuncin ɗan fashi za a kashe shi in kuma an kashe shi babu maganar diya wannan magana za mu ga malaman malikiya da yawa sun ɗauko maganarsa wasu ma tun gabanin eh, abin nan ah, <clears throat> daga wato wasu ma daga daga wato eh, tushen usul ɗin malikiya ɗin suka yi hukunci ba ma su dogara da maganarsa ba akwai kuma da yawa wanda suka kawo maganar kuma suka ambaci ambaci maganarsa game da a cikin at-tawdih sharhin mukhtasar ibn al-hajib na khalil ibn ishaq mai mukhtasar khalil a ciki yake cewa wa zalika li anna hurmatal furuji aqwa min hurmatil mali mutuncin ya mace yafi mutuncin yafi yafi na dukiya yake cewa fa idza jazatil mudafa'atu fil ad'afi fa fil aqwa aula in dai a wajen dukiya an yarda ka tsaya ka kare dukiyarka ko za ka rasa ranka ko za ka yi kisa wajen kare dukiyarka an yarda dukiyar nan ko bata kai mutuncin ya mace ba ce to a mutuncin ya mace anan ya fi kamata to haka nan za mu ga malamai da yawa sun nakalto kissar ita wannan ta Ibnu al-arabi bayan sun sun zo magana hiraba za su ambaci cewa haka nan wanda zai yi faɗi hukuncinsa ɗaya da hukuncin wanda yake fashi kamar ah, Muhammad ibn Ahmad Ulaish a cikin littafinsa Minahul Jalil sharh Mukhtasar Khalil shi ma ya ambaci wannan yace wal bud'u ahra min al mali faman kharaja li ikhafati as-sabil qasidan al ghalabata ala al furuj fa huwa muharib duk mutumin da zai fita yake cewa kare mutuncin ya mace ya fi akan kare dukiya ya ce duk wanda zai fita ya ɗau makami don ya firgita mutane ya nemi nuna fin ƙarfi ya yi wa mata faɗi ya ce fahuwa muharib to shi ma hukuncinsa ɗan fashi ne li'anna al-ghalabata alaiha aqbahu min al-ghalabati ala al-mal domin nuna mata ƙarfi a ci zarafinta ya fi muni akan a nuna wani ƙarfi a kwaci dukiyarsa wani a cikin littafin minahul jalil a haka nan za mu ga wannan maganar al'allama Muhammad al-Hassan al-Bunani a cikin hashiyar da ya wanda ya sa mata suna al-Fathu ar-Rabbani fi ma zahula anhu az-Zurqani sharhin Zurqani da yawa muktasar to shi kuma ya masa hashiya to a cikin hashiyar shi ma ya ɗauko wannan magana da ya ƙara nanata ta haka nan hashiyatu suƙi ala sharhil kabir na addardir dardir shi ma ya sake maimaita wannan magana kuma ya ɗauko wannan kisar ta ibn al-arabi ya ƙara nanata ta saboda haka malamai da yawa akan wannan suke ba wai siddi kawai shi ya faɗi maganar ba a goyi bayansa ba kuma ibn taymiya shi ma akan wannan yake cewa duk wanda aka samu yana nuna wato fashin mace to wannan ya fi cancanta ma a yi masa hukuncin wancan a sama da wanda yake fashin dukiya to yace wasani sai kuma kaso na biyu Allah ya kunu zawi shaukatin waɗanda ba su da wani ƙarfi wato ba wani gang ba ne wato ba gungin gungun ‘yan fashin bane ba kuma wani makami suke da shi ba bal ya fa'alu zalika ghilatan wahtiyalan suna yin haka ta hanyar yaudara ta hanyar yaudara da shammata wato ghila kamar shammata shammaci mace ko su yaudare ta hatta idza sarat indahumul mar'a sai sun jawo mace jikinsu za su yi ta binta a hankali da wayo da yaudara su shambace ta har sai sun jawo ta inda suke a karahuha sai kuma su tilasta ta kamar wanda za su ce wa mace ta zo za su ba ta aiki saboda haka kuma an riga an hura kunnen matan an ce zaman ku kuna aiki ko da leburanci ne ko da shara ce ya fi ki zauna a gida sai mijinki ya baki haka ake ga musu ta je ta yi shara a titi ana ba ta wani abu ai ma'aikaciya ce ta je ta hidimta ma wani manajanta ko wani daraktan ta abin nan tana zuba masa shayi ya fi ta zauna a gida tana yi wa mijinta ai shi kuɗi zai bata wannan ko mijinta yana mata hidima kawai a haka a matsayin matarsa amma wancan biyan ta yake yi saboda gara ta je ta yi wancan an musu wannan wannan hudubar sauraka duk yadda take cikin arziki akwai wadda mijinta minista ne amma wai aiki take in aka tambaye ta ce ai neman na kanta take to wani ya yaudari wata da niyyar zai ba ta aiki sai ya je ya kai ta wani guri sai kuma ya zare mata ido sai ya yi lalata da ita kaga wannan ba daidai yake da waɗancan da su da makamin za su duro ba ko su yi kidnapping din mace su gudu ita wannan dabara mata irin waɗanda suke ɗaukan mata su ce za su kai su waje su samu musu aiki sai sun kai su waje su jefa su karuwanci da yawa suna nan duk kuma wannan kwaɗayin wai a je a nemo kuɗi mace da Allah ce wa karna fi biyuti kunna ku zauna a gidan da shi har sallar ta aka ce ta yi a gida ya fi lada sallah wanda aka ce ta yi a gida ya fi lada shi kuma aka ce duk inda za ka je duk bala'in da za ka je wahalar da za ka je ka je ka samu kuɗi ka ciyar da ita ka shayar da ita ka tufatar da ita ka kula da lafiyarta da iliminta da addininta da abin da za ta haifa maka saboda ka kowane irin aiki ne na halal za ka je ka yi duk wahalarsa sai ka je ka yi لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ba wanda aka daukewa akwai gatan da yafi wannan amin duk mace mai hankali ta dubi yadda maza suke wahala a yanzu za ta ce ta gode Allah da ya ta mace to idan ya zanto waɗannan su ba da makami suke amfani ba ba wani tim ne da su ba na irin wannan aiki illa iyaka dai sun yaudari wata sun hure mata kunne hatta idza sarat indahumul mar'at akrahuha daga nan su kuma sai suka tilasta ta bayan sun samu kanta ko sun mata shigo shigo ba zurfi akwai wanda za a kai su sai an fita da su kasar waje an kai su Dubai ko Saudiya sai a ce to ga abin da ake so da su ko su yi ko su zauna ba ci ba sha ba kuma hanyar koma gida ba tikiti to shi ne ya ce fahazal muharibu hilatan <clears throat> to wannan shi ma ɗan fashi ne ta hanyar dabara ta hanyar shan mata kama ƙala suddi kamar da yadda suddin ya faɗa ƙutalo aizan shi ma a kashe shi da wanda zai amfani da makamun da wanda zai amfani ta hanyar yaudara ya tilasta wa mace lalata to shi ma a kashe shi wa in kano jama'atan fil misri ko da jama'a ne a cikin gari ya ce muharib ne wanda yake fita ya tsare hanya to wannan a cikin gari suke amma suna yaudarar mata suna yi musu haka to wannan zaman su a cikin gari ba zai fitar da su daga cikin hukuncin yan fashin ba shine yace wa in kanu jama'atan fil misri fahum kal muharibi kal muharibina fil misri kaman masu yin fashi ne a cikin gari wanda suke fashi a cikin gari su ma hukunci suke nan, za ga wasu malaman fiqh suna cewa in a cikin gari ne ba fashi bane dan me zai zama ba fashi ba in dai za a yi amfani da makami a tsare wa mutum makami sunan shi fashi ko a wajen gari ko a cikin gari aka yi wato za ka ga in ka duba babu hiraba a cikin littattafan fiqh za a ga maganganu wanda sun dace da wasu abubuwa da yanzu ake ake neman hukuncin su za ga hatta informa wannan akwai maganarsa hatta informa suna cin sa rabi'a rabi'atul qaw wanda yake tsinkayo musu a da can yan fashin in suna fashin sukan sa wani akan dutse ya rinka hangowa daga nesa ko jama'a sun taho ko akwai wani abin ban tsoro wani infoma ne to aka ce shi ma infoma an kama shi aka shi shi ibnu taymiya a cikin fatawansa a mujalladi na 28 a mujalladi na 14 shafi na 84 da mujalladi na 28 shafi na 311 ya yi magana akan waɗannan ce saboda haka shi ma wanda zai zama infoma ne yana ba da labari don aje a yi fashi ko ya gaya musu ga inda za su je su yi fashi ko ga wanda za su sata Ya ce to shi ma hukuncin sa idan al ne al-mudir abin nan ne al-ridu ne mai taimakawa ne saboda haka da shi da al duk ɗaya suke in suka zo suka yi fashi suka yi kisa to har da shi a cikin wanda suka yi kisa in an tashi gaba ɗaya za a haɗa da shi da su da aka shi wannan shine hukuncin da suka ce saboda duk wanda ya taimaka akan abu ko da ba shi yayi abin kai tsaye ba amma ya taimaka to hukuncin su ɗaya da wanda suka yi ko a cikin aikin lada ko a cikin aikin lada in dai ka taimaka aka yi aikin ladan to kana da ladan kana da kasanka a cikin wannan ladan kai taimaka kai wani ya aikin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin badar ya aiki zubair da talha su je su yi abin nan leƙen asiri na kafirai su je su gano adadinsu da abin nan ba su samu halartar yakin ba ba da su aka yi fafatawar ba amma da aka samu ganima da su aka raba da su aka raba saboda mai saboda su ma aikin da suke yi na su taimaka ma wannan rundunar to ko da za a yi yakin ba sa nan suna can wajen leƙe-leƙe to in suka dawo aka samu ganima da su za a raba shi yasa duk wata sariya wata 'yar ƙaramar rindina da za ta fita samami ta je ta yi samami ta samo wani abu to in ta kawo cikin jaish to da sauran jaish gaba ɗaya da sauran rindin da suka fita wannan yakin duk da ba su suka samu ba to amma dai tunda daga cikin su ne suka fita in an tashi za a raba duk da cewa akan iya musu wani tagomashi a dan ba su wani kaso bayan humusi to amma dai tare za a raba ko kuma bayan sun tafi samami sai kuma wannan rundunar ta shiga yaƙi aka ci aka ci ganima to in suka dawo da su za a raba to haka nan wajen aikin laifi wanda duk yake ciki ko da ba da shi aka yi ba amma ya ba da wata gudunmawa wajen aikin to a ka'idar hukunci na shari'a duk gaba ɗaya hukuncin su ɗaya da waɗanda suka yi babu bambanci to shine malam da yace wa hadhihi al-masail laha mawadi' ukhra ukhra waɗannan mas'aloli dai ba nan ne gun tattaunawa su ba nace duk wannan dajiya ce ba wanda yake magana akai ba amma dai wata magana ce ya kawo ta suddi cikin wata fassara da aka yi wa waccan aya na aina ma qutilu aina ma ukhidhu qutilu abinna aina ma suqifu qutilu wa ukhidhu wa qutilu taqtila wannan fassarar da da suddi yayi ita ta jawo ya tsaya yi wannan bayanin to amma yace ce nan ba wai wurin ya faɗaɗa zance ba in aka koma wannan littafai guraren da na ambata alfatawa mujalladi na na sha hudu da kuma mujalladi ashirin da takwas za a ga cikakken bayani akan alhiraba sai ya ce wal maqsudu anna Allah akhbara anna sunnatahu lan tubaddal yace abin da ne ake nufi anan ya dawo maganarsa yace Allah ya bada labarin cewa sunnarsa ba a canza ta walan ta tahawwal kuma ba za ta canza ba ba za ta sauya ba wa sunnatuhu adatuhu allati yusawwi fiha bayna shay'i wa bayna nadhirihi al-madi sunnarsa ita ce al'adarsa ta daidaita tsakanin abubuwa tsakanin abu guda biyu tsakanin abu da irinsa wanda ya faru a baya ubangiji ya daidaita su a hukunci abin da ya faru a na baya shi zai faru kuma a na gaba wa hadha yaqtadi annahu subhanahu yahkumu fil umuri mutamathila bi ahkamin mutamathila ce wannan yana nuna cewa ubangiji subhanahu wataala yana hukunci cikin al'amura masu kama da juna da hukunce hukunce masu kama da juna wato abin da yayi wa wannan shi zai yi wa wannan Allah ce alam nuhlikil awwalin ثم نتبئهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ashe ba mu kashe ba mu halakar da na farko ba sannan muka biyar da na ƙarshen su da su to haka muke yi wa duk masu laifi sauraka sunnar Allah ɗaya ce abin da ya ma wancan saboda laifin da ya yi to wani in ya zo ya irin wannan laifin shine hukuncinsa to shine ibnu taymiya zai ci gaba da kawo nassoshi na alqur'ani da suke nuna cewa Allah baya bambancewa tsakanin abubuwa masu kama da juna a wajen hukunci sawa'un hukunci ne mai daɗi ko hukunci ne mara daɗi shi ne ce wali haza a akuffarukum khairun min ulaikum am bara'atun fi zubur cikin suratul kamar bayan Allah subhanahu wataala ya bada kissoshi na annabawan da suka wuce da al'ummominsu da irin yadda suka karyata al'ummominsu kuma Allah ya halaka su tun daga kan annabi Nuhu har aka zo batun kafiran Makka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ambaci kissoshin waɗannan annabawa da yadda Allah ya halaka su to sai kuma ya zo kan kafiran Makka da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da suke yi masa na karyata shi da ainihin tozarta shi da ɗaukan matakai tsaurara akan mabiyansa sai Allah ce akuffarukum khairun yanzu kafiranku ne suka fi am min ulaikum suka fi waɗancan am lakum bara'atun fi zubur ko kuma kuna da wata kubuta ne wato an wanke ku a cikin littattafan da suka gabata anan ubangiji subhanahu wataala yana yin istifham ne inkari istifham ne inkari kuma abinda ake kira tanzilul ma'lum manzilata ghairihi tanzilul kamar yadda sakkaki ya kirawo shi a cikin abin da miftahul balaga abu ne sananne amma a mayar shi kamar ba sananne ba ana tambaya a kansa abu ne sananne amma sai a mayar shi kamar ba sananne ba malaman adam suna kira su tajahulul ka san abu ka nuna kamar baka san shi ba gashi ka san shi amma kuma sai ka nuna abokin magana kamar baka sani ba kai tajahuli to amma Allah subhanahu wataala ba a jingina masa jahilci to saboda ladabi ga Allah ba za ka ce sulubin Allah ka ce tajahulul arif ba Allah ba a jingina masa tajahul to suke cewa tanzilul ma'lumi manzilata ghairi abinda aka sani a mai da shi kamar ba a san shi ba wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin mu ne ko ku a bisa shari'a ko akan bata waye cikin mu a bisa shari'a ko akan akan bata ai kaga an san waye akan shari'a an san waye akan bata to amma sai a nuna kamar ba a sani ba ba dan ko ba dan a nuna inkari ga wannan abin da yake da'awa to su kafiran makka suna ganin kamar su 'yan gata ne gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta gaya musu cewa in ba su yi imani ba ga abubuwa abubuwa da suke faruwa za su faru to su ga su ba abin da ya same su to ne Allah yake gaya musu to yanzu su suka fi kenan kafiransu su suka fi ko kuma kafiran farko khairun min ula'ikum sun fi waɗancan alkhairi ne da su ba za su wato ba za a yi musu hukumar da aka yi waɗancan ba me gare su amlakum bara'atun fi zubur ko kuma a'a an rubuta cewa ba ku da wani laifi a cikin littattafan da suka gabata ko an ce ba abin da zai samu ku kuje ku yi abin da ku ga dama dama ɗayan biyu ne ko dai kana da wani alheri da zai sa ubangiji subhanahu wataala ya girmama ka ya ci gaba da yi maka abin da yake na na kyautatawa kamar da ce inna akramakum inda Allah atqakum ko dai ka shiga cikin wannan ko kuma ka shiga cikin yafiyar ubangiji ce ya yafe maka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ahli badar i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah yayi tsinka inna Allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah ya ce wa mutanen badar ku je ku yi abin da kuka ga dama na yafe muku to da mun ko nan ko nan ba ba ka wuce nan ko dai kana cikin yan tubarkalla ubangiji ya karrama ka akramakum inda la atqakum don haka zaka samu alkhairul ilahi shine akuffarukum khair akuffarukum khairun min ulaikum ko kuma a ka shiga cikin irin waɗanda Allah ya ce yayi wa afuwa su je su yi abin da suke so إن الله قد اطلع على أهل بدر لأن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم شين أبلكم براءة في الزهر to kuma ba ku ɗaya da haka Allah subhanahu wataala ce akuffarukum ka duba akai izafar kafiran zuwa gare su kuma su ake nufi su ne kafiran aka ce kafiran ku ne kafiran ku ne suka fi su ai kafiran ai su ne kafiran saboda haka an idafatu shay'i ila ma huwa min jinsihi saboda haka ana nufin su ku kafiran kun fi wadancan kafiran khairun min ula'ikum kun fi wadancan kafiran domin su kafirai har kullum sukan duba irin yanayin da suke ciki na jin daɗi na samun kayan more rayuwa na walwala ta duniya sai su rika cewa to inda ku akan gaskiya kuke kuma Allah da kuke bauta na gaskiya ne kuma ku ne akan gaskiya dan me zai bai ku cikin wahala mu kuma kun ce akan ƙarya miki saba masa miki kaza kaza miki to ya akayi muke miki jin daɗi muke warwarawa za ga hatta jahilai ma haka suke faɗa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqayn khayrun maqaman wa ahsanu najiya idan ka karanta musu ayoyi na sai kafirai su ce ma waɗanda suka yi imani ayyul fariqayn cikin ƙungiyoyin nan biyu wato mu kafirai da ku mu'minai ayyul fariqayn khayrun maqaman waye yafi kyakkyawan matsayi waye yake da mafificin matsayi Allah ya bashi dukiya ya bashi ƴaƴa ya bashi jama'a ya bashi mulki ya bashi kaza ya bashi kaza wa ahsanu nadiya ya fi kyan majalisi a je gidajen mu a ga irin kayan alatu da Allah ya bamu da dukiya da Allah ya baza mana to ba san cewa wannan abin duk ta lalaba ce Allah ya bamu waɗanda suka fi su Allah ya bamu waɗanda suka gabace su abin da ya fi nasu ne Allah ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya ai mun halaka waɗanda suka gabace su na al'ummomin da sun fi su kayan alatu na rayuwa ahsanu athathan sun fi su kayan alatu na rayuwa wa sun fi su kyan gani da shigarsu da ka tufafin da suke sawa na a gani ne a yaba na gani da ido amma mun kyale su mun halaka su saboda wannan ba gwanin ba wani abu bane ubangiji yayi muku ba wani alheri bane yake gaggauto muku da shi ku ne ba ku san zurfin abin da kuke ciki ba <clears throat> yahsabuna annama numiddu numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun tsammanin abin da suke ciki da muke ba su karin shi na dukiya da 'ya'ya alherai ne muke ta gaggauto musu da shi Allah ce ba su sani bane <coughs> ba su sani bane saboda haka wannan ta lalace ubangiji yake musu ran da ya tashi kama su duk wannan abubuwan da suka tara ba za su cice su ba ba su kwace su daga wajen Allah ba to saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala yana nuna musu cewa yadda ya ma waɗancan kuma haka zai muku kuma haka suka gani haka suka gani ubangiji subhanahu wata'ala ya fara jefa su cikin yunwa يوم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa Allah subhanahu wata'ala ya sa musu yunwa mai tsanani in mutum ya fito daga gidansa ya dan kai sai rika ganin sama da hayaki ne kuma tsabar yunwa ce haka laraba maka suka rayu wajen shekara bakwai cikin wannan wahalar sannan kuma ubangiji ya sanya musu har ila yau albatsatul kubra ubangiji a lokacin badar aka kakkashe manya-manyansu saboda haka ubangiji wata ala bai kyale su ba saboda sun fi waɗancan wannan shine abinda da ibnu taymiya yake hujja da shi cewa sunnar Allah haka take abin da yawa na farko saboda laifinsa to na ƙarshe shi ma ya jira lokacin kamunsa kada ya rubu da halin da yake ciki to ya kawo ayoyi waɗanda lokaci yayi dole mu tsaya anan karatu na gaba insha Allah za mu da muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh